الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين wadda mu ga da alawa da a za mu haya da insha Allah ayon ma ga na ran fesu talatin da zai ku to yin haka ne ɓarin ba a yin talatin da Allah ke ke mu a kafin ci gaba da karatu muna godiya ga Allah muna fatar kuma abin da muke a yi ba a kan shi Allah ya amsa mana bi ma'ana wannan kuroni ba Allah ya fito daga kasan baki daya Allah ya fito daga duniya baki daya Allah kuma ya muke mu ah, muna godiya kuma ga su a ah, irin yan jami'in nan masu daukar ah, sauki da hotuna da suke yi na araba don yada addinin Allah muna fatar Allah ya musu ta da akayya su wani suka ɗauki nauyi kuma su ma Allah ne ta an ce gwamnatin jiha ce eh, ta koma waye ne an ce gwamnatin jiha ce da ɗan ma ya ce dai Allah ta samu da kuma Allah shi ne da gwamnatin Allah ya ce mu na san zan yi roƙo kuma muna roƙo wannan gwamnati ko gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin jihohi Allah ya kawo mana sauƙin al'amarin na Allah ya ce bar mu mu tsallake ne Allah ya sa mun gane da tsara jimuri kusan da za a samu dama to amma Allah ya ba mu dama ko kuma ba mu dama mu tsallake ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقد ci gaba da cewa ومن يقنط منكن لله ورسوله daga cikin matan na nabi sallallahu alaihi wasallam cikin ku wanda ya da ga Allah da manzon Allah wata amarta da kuma ce aikin nagarta nuti a ajira a da zan ba ta lada biyu zan ba ta zan ba ta lada minti biyu ai miki ne sawabi da yin nan misali guda biyu na ladan wanda ba su ba minan nisa'i na daga mata wa atanna la kuma za mu yi mata tattali gare ta rizkan karima wani a wani arziki mai karinci wani arziki ne wanda mai ne girma shi ne fil jannata aljanna biya ta kani kun san akwai da abin da bin azan rukuna wa ziyada ai wanda aka ba aljanna kuma ga shi ne ganin Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya yi mu na'am يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء النبي Allah na kira ya fi mata annabi ku duba inda aka zo mata lasu na abin ba daidai kuke da ɗaya ba minan nisa da cikin mata in yi tafaitun na in kuka yi a ga Allah da manzon Allah fa na kunna azam min gairi kunna ku kun fi sauran mata falatar da za ka da kauri kada ku yi kankan da kai wato kada ku yi tausa murya da rijali ga mazaje bayan ma'allabi fi kalbi maras wanda yake zuciyar shi a rashin lafiya sai wanda mani daban shi ne munafiki ko fajiki wa kulla kauna ma'arufa akwai bari magana magana ta shari'a wadda aka yi da ita ai hasanan mai kyau ba idan an riba wadda take nesa da shakka wa ma'ana ma'arufan ai mujibihin dini da islam wajen da aiki addini da kuma bukata zuwa gare shi wato ku je gurin matan annabi kuna iya in matan annabi an tambaye suna ba da amsa yadda ya kamata irin abin da shafi ne yan gari amma wajen ba da amsa ran su matan annabi kar ku faɗi magana kuna kanka wato kuna sauta murya fa na ma'aza domin ita mace yutalabu na ana nema bai da algalaza algalaza galza kauta girmama ko kaurarawa bil matsali ga magana da matsar magana mai kauri wata shi ne sauti da kuma kauta da sauki idan faɗa bajir a jani in tana magana da ajnabi wato wanda ba miji ba wannan daban a misalin ya sami fiya saboda yanke dan mani a cikin wani a game da ita na amwakarna وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطيركم تغييرا نعم واذكرنا وقرن في بيوتكن وتكتبت فوق tabbata أسكن ku zauna من الشراء وأكله أقرن أقرن بخطئ من wa ƙarfa shi ku yi kunna ku tabbata ko ku zauna a cikin dakunan ku wala ta barrajina kada ku fita abitarki eh, wala ta barrajina kada ku fita tabarrujan jahiliyatul ula irin fita na jahilan farko ai ma kabla da islam wanda ke gabanin musulunci min izaharin misa'i ta yadda mata suke bayyana mahasinihinna suna yin kawa da rijali ga mazaje qala ibnu adiya ibnu adiya ce. wannan da ya zaɓa abin da ya bayyana a ashara da jahiliya ashara da jahiliya allati adraknaha Wani yana nuni ne ga jahiliya wajen muka riga fa'amunna bin naqlati aka umarce su tashi daga nan an tsiyar daga halayen da suke ciki wa iya shine ma kana qabla shar'i gabanin shari'a min sirat al-kufar na daga dabi'a ɗin ta kafirai da annahum kanu la inda mu domin su kafirai ba su da kishi fa kana amrun nisa'i duna yaji ba an wato ya kasance umar umarnin mata shi ne wanda suke fita a amarin suke fita babu hijabi wajen ana a wula da ni kuma ila ma kunna a ya sanya wannan shi ne su cancanta da abin da suke kan وليس المعنى أما معنى بعدنا نفهم أن ثمة جاهلية أخرى كل جاهلية دبنبا وقد وقع لهم الجاهلية أما يعرفوا لفظ الجاهلية على تلك المدة أو الشلوك التي قبل الإسلام والنبي قبل وأن ما لم جبل يكرون قلت ما لم يكن نتشي هذا أعظم لي وأنا شنو يفيد ويفيد كيف wa abubuwa ku wa dacewa da mawudu'i tura ga abin da tura ke karantarwa allazi huwa izalatul adadin jahiliya shine gusar da al'adu na jahiliya ay al'ula na farko wa amma jahiliya ta ukura amma jahiliya ta biyu fa hiya ita ce ma ya faru ne nisa'i islam dan mata na a suke wato a cikin musulunci suke aikatawa wa kada bayyana hukuma fi da Allah ya bayyana hukunci sai inda Allah ya ce wala ta hunna kada su bayyana kawarsu illa ma zahara min abin da ya bayyana daga kawarta a yani ne da yake nuna alkafai ne waja wato ta fuska hannu da fuska domin bata ne da gani wa da wanda ya ga adalci wanda yake nesa a wasu salatu ko kuma a cikin sallah wa kai ka kaddama shi ma ya gabata cikin suratul nur a cikin suratun nur sun ma'amara hunna da ya ga masu dini na aka umarci kuma ma zai da addini da ya ce wa atin na sarada zai da sallah wa atin na zakata su ba da zakka wa atin na zahara wa kula su ɗaya da allah da manzon allah shi ma ya murbi cikin abin da umar aiki umarni da shi wa yana an koya ya yi ina ma yi bilawa abin da allah ya ce ne ne ba an kuma rijista sai da wutar da tafiyar da an kuma rijista ta zama da gare ku a cikin zurbi wal adadin jahiliya da al'adun na jahiliya bai kusa da bikun annas wato mutane su koyi da ku watar fa'u zalika da da zaki kuma da wannan zai taga da ku ya ahalar baiti ya ku mutanen gida a shari mai girma bai ta rasulillahi gidan manzon Allah wazo da ce khairu kalli mata mafificin halitta a wa mushiru mashiyar da su wadda ya rabu kuma Allah yana kan tsarkake kuma yan kulli ma yana jibin muru'ati insaniya abinda dukkan zai kazantar da mutunci na mutum ta tsira tsarkakewa واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن كتنا ما يتلى في بيوتكن أبل أي وأجد أجنكم من آيات الله إلى الله شيء القرآن wani hikima da kuma hikima shi ne a samu hukunce hukunci da ake yi mun bar gidan manzon Allah nan ne inda aka fara nan ne ake karanta Qur'ani kuma ana ta hukunce hukunce su ma ta kaza da a gidan da ake yi Ba an tun da aka rubuta masu da ku ne kuka ma kuka cancanta ku yi riko da wayannan abin da ake aro da ya karanta da wani a kabar da irin na Qur'ani sauran mutane da ya hukumin tafi ku zama kwaci da hukunci wanda ya zalikiya ne a ce ku ne ka riga allazi kuntun na biha wanda ku rabauta da shi inna la na latifan allah ya kasance mai kyautatawa ne bi auriya ne ga masoyin shi kabiran kuma allah ba da labarin ya bi jami'a ka ga dukkan halittar shi baki daya kuma bayyana ta'ala sannan allah ya bayyana ana hazara an bi akam wannan hukunce hukunce allah kin bi ba ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam da aka ladabtar da mutanen gida annabi sallallahu alaihi da ya idan ya zuwa gare ta laitar tsafira ba ta tsaya ba ne fi hukuki fi haƙƙin na fakarta da su matan gidan annabi kawai bar ha hukuncin wannan hukunci da ya amin ya gane a jami'in na daga dukkan mutane baki daya arziki wani ya haɗa dukan maza da mata tikuni matsayin wa zamani a kowane guri kuma a kowane zamani farfada shi allah ya ce inna al-muslimina wal-muslimati wal-muslimina wal-muslimati wal-qanitina wal-qanitati wal-sadikin والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمين الظلمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما نعم فألا يتعين المسلمين لن يلزم مئات المسلمين مسلمين ماذا والمسلمات المسلمين ماذا فالمسلم غير مسلمين هو من من انقاذ ظاهره لامر الله وان عذاب يليه ya yarda ya dawo da umarnin Allah abin da Allah ya ce zai ya da shi a fili wal mu'minina da kuma mu'minai maza da mu'minai mata wal mu'minu abin da ya kira mu'mini man qala yi da bi amrillah wanda ya ba su koye shi ya jawo ko da kasar cikin zuciya da na ka jawo ga umarnin Allah وصدق بكل ما وصدق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم sannan kuma ya zantata dukkanin abin da manzo Allah ya zo da shi wato wannan shi ne mumini ko mumina wal qanidina qanidina kuma wal qanidina kuma qanida ce mace mai mata masu da'a wato maza masu da'a da mata masu da'a su ne qanidai a mukiya al-qunut me qunut at-tawabushmi tawabuhu wal'adabi da kuma ladabi ma'alaika da ana tabbata wa ta'ala a wasalikina masu gaskiya a wasalikani da kuma masu gaskiya ai a cikin kwafiji gaskiya wajen addini ruwa da mulmulmuki shi ne rashin wuce buri a cikin addini wato ba a ba a ba a wuce buri wasu ma ma'aunin mawaki, da ni kuma abubuwan da aka yi umarni wasu ha'i an yi ya fi bi kadar da da kuma hannuwa daga abubuwan da za aka fi shari'a ta hana gwargwadon iko wannan wasu kuma wasabirina wasabirai sai wasabirina masu haƙuri maza wasabirati da masu haƙuri mata duka suna da kuɗi ana tsara asu suna kuɗi suna yin tsara ga su wasu sashi yi na ke sashi a maza wasu sashi a da mata masu kashe masu ran halar kuma ai alamu ta ba su yi na wanda suke da tawazu suna da kan da kai Allah ne ya wa fi sunna ala sabili wal kabili min amrillah ta hanya wato suna tsarewa suna kiyayewa ga umarnin Allah babba ko ƙari ba duka a Allah ta biyu wa ta min amurya da umarnin Allah duka abin da Allah ya ce su suna tsarewa sun yi fashi aiki to Allah ya sani a wani kusa والمتسجدات da masu sadaka maza da masu sadaka mata da amma da dukiyoyinsu ya kawo juna hukukan rahimina suna ba suna fitar da hakokan allah daga cikin dukiyar da allah ya ba su wanda ke da wajibi wani manduba da kuma wani wajibi musabi bi kadar da hali gwargwadon iko wasalimina wasalimati da masu azumi maza wasalimati da masu azumi mata allah ya ji kan wani bawan allah Allah ya ji gama muma wato wannan wasfa'ili na wasfa'ili da ake da haka lokaci kafin ta tajwidi ya bayyana a nan mu a bangaren mu har in mu wajen musaffa akwai wani malami in ya zo ya ce wasfa'ili na wasfa'imati sai aka samu sa'ili da wata kawai aka kake da alba waye malama da yawon sai ne ya yi sanar wai kawai saboda yana wannan jin ya samu al'adar muke nan ba da ake iya da sai wasu ni na wasu a imani an gane allah ya taimake mu wato masu azumi maza da masu azumi mata a sau da su ne islami azumi na yi da sun ne musulunci wancan ko da aka kaga ne ga wani kamar wani shi من الصفات المذكورة لتثبيت الصفات وأن أتعمد ولكن ذكر ذكرها لكن ذكرنا شيئا بشيء لأن لأهميتها تبدو في مشي المهم وكفاية النهاية لكم بوي وحاين وهائم سياسي عن المخلوقات الأمهات وكذلك قوله ونهاك الدين بوجههم masu kiyayewa ga farin su maza za zaki da masu kiyaye farin su mata anil haram daga farin haram zakarau an mace shi ana nufi ko bace zalika ala nafsi wa shahawa kun san wannan abin na da wahala mutum ya tsara kanshi daga sha'awa wato kiyaye farin shi daga irin wani abubuwa saboda yana da wahala min wajusiya min wajusiya daga wannan albarka da yi wani yin kudin wannan aiki wa zaki na la da kuma masu zikirin Allah da yawa maza wa zakirati da masu zikirin Allah da yawa mata fi mu'amala su dukkan mu'amala da za su ta duniya suna tuna Allah wato suna ambaton Allah wal ukhrawiyya da ta lahira shi ma suna ambaton Allah fala ya amalu na amalan ba su yin wani aiki illa ba da ma alimu hukumar Allah shi sai sun san hukuncin Allah a ciki yau da ke yin Allah ka yau da ma a masu aiki ne da yawa mun gani sai ba su aiki sai sun san hukuncin Allah a ciki a tsarin da kalmar tsarin ma'azin jabal ma'azin jabal ya ce ma'amila adam amalan an ja na wurin a zarin lahirin da ke da zarin wani mutum zai wani aiki wanda ya tsira da reshi daga azabar allah da kirkirin allah wata kirkirin allah shi ne kowane abu tsira da kirkirin daga azabar allah wa tsada umaru mana umaru umar ya ce abu zanen yin kirkirin layi wata mutum girma daga cikin allah shi ne musulmi ce wa zaune da yi an batun mutum ya yi da harshe kamar ba wula ina inda ba ko ne kama da shi da haka zikirin lahi inda an mutu mutum ya ambaci allah lokacin da aka um, umarce shi wani hanyar da ni da aka hanyar shi wa zikirin lahi shi zikirin allah da rarrasu anwa'in yau da rukuni zikirin lahi da sani <clears throat> akwai zikirin Allah a zuciya wa man yirwa ta'azi makomar shi ne girmamawa wa illa da bai girmamawa wa zikirun bil jawani da kuma ambaton Allah wanda ake da gabbai wa man yirwa da insani kuma da makomar shi ne wato bin umarni da amri daga umarni wa nahi da hannu wa zikirun bil lisani da kuma ambato wato zikiri da harshe فالأول نوره أعلى يمين وعنه شعور آخر على النسوك والاتباع والثاني يلي النبي الذي يشفي أنه صيام بهجر معبود والصيام والصيام بهجر الأمريات shine tsayuwa da hakkin wanda ake bauta ma da kuma wanda yake ibada a wanda ka tabbata ne wa tsari na uku masu lauma ya gabata ne gabatar da yesu wani tijatin eh, wani wani tijatin annuma mutum ya sakamako na gabatar kala sai ku zuruki mara zuruki ya faɗi wannan shari'a bai kala shari'a shari'a karkara wanda ya gaɗa da shari'a a hannun masu wannan duka da aka ce wa aka zai kama shi Allah ya ce a hannun lawa da Allah ya yi musu tattalin gagara Allah ya mana tattalin gagara a yanayin ma'aƙi ga duk zunubansa da Allah ya yi shi ya zama kamar wa'adin da kuma ranar da mai kuma alaƙa'a wannan abin da muke Allah ya bamu da Allah ya karba mana wannan abin da muke Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya taimake mu kamar tun farko da na fara magana da addu'a da kuma godiya kuma muna nan da muna cikin addu'a dai har yanzu wallahi mai ta addu'a ga kasar mu Allah ya ba mu zama lafiya mutanen nan masu wannan abu na kusa-kusa na kashe-kashe allah ta mana maganin tsarni wallahi a yi bara nan ta yana ce wai nan ma kusa da mu wai hana ma ya fi nan wai da kaka nan a duka kuma jabi ba to wani shekaru ne ne eh na ce mu ne ya mara kuma ce eh ya mara kuma to duk wannan bala'i ma don Allah jama'a guda ne don Allah guda ne mu dage da addu'a ba wai faɗa ba tunda ba faɗa za ku ba ba faɗa za mu yi ko da amma ga yin zan faɗa mu da Allah in muka yi yanzu za mu yi wani irin da addu'a ɗin nan ka tashi ka yi zikiri a wannan eh, na yi istighfari in aka yi istighfari mu roƙi Allah Allah ya sai da wannan bala'i mu dawai ga Allah ko na kafa da Allah ko kuma kudaje eh ne gaskiya mu yi kai yi kai Allah ka sai mana da wannan bala'i Allah ka dauda mana da wannan bala'i a istighfari mala astaghfirullah astaghfirullah ya fi insha Allah in ba sai mu ka amma ana so in ka iya wancan babban wannan eh, sayyid istighfari ko اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أعبد لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت in mutum yana iya iya wannan shi ma ana so ya yi domin kamar ka tayar abin da yawa shi ne babba cikin cikin shi istighfari bayan wannan allahumma anta rabbi أنا أقوم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم شيني وند النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبو هريرة يقول إيش يجي بعد أبان كبابا من أبن ذلك يحسن ذلك يجي غشيم أكثي اللهم أقوم إني ظلمت نفسي إني ظالمت كينا ظلما كثيرا ظالمت ميوا كان ذلك من غفر wanda bai da ne wani hana kuma na da Allah kai da yana da yana cikiwa da wannan istighfarin da can zai yana yana kamar da ke yi ashe a yi ne mai kyau babba kuma to kuma ga dai wani istighfarin amma tun da haka mun tsaya wannan ya samu iya ba in ka samu gwargwadon kayan abin da kai daga uku zuwa ɗari zuwa dubu zuwa sama kafin a ce an kira san da su bayi sannan a ƙarshe in kalma daga hannu a ya wato ya ya allah ka tsaye da mana da wannan bala'i allah ka tsaye da mana da wannan bala'i allah ka tsaye da mana da wannan bala'i da ya yake faruwa gare ma a da'awar mu allah allah ne masu mana wannan allah hana su Allah ka hana Allah ka hana kai da Allah duka mu bayin ka ne Allah to da irin wannan da addu'o'i mutum kuma sai sai Allah kuma ya karba mana eh da wannan zamu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك الذي لا اله الا انت الحمد لله رب العالمين